Malam ibrahim Abdulkarim yaya ne zamantakewar al'ummar tera da 'yan gudun hijira take wakana a da'irori daban-daban na birnin tera an girka kwamitin karbar korafi ta hanyar tattaunawa da muke yi da kwamitin karbar korafi gaskiya cuɗayyar al'umma zama tare tana kyau saboda ana cuɗayya tare a yayin waɗansu tarurruka mahaurori ko idan wata dama ta samu muna wayar da kan jama'a su karbi waɗannan mutane jama'a ya kamata su rinka yin haƙuri su karɓi mutanen a matso da su cikin jama'a a hali yanzu dai babu wata babbar matsala da aka sanar da mu dangance da cuɗayyar zaman tare ƙungiyoyi abokanin hulɗa da ke tira suna rarraba kuɗaɗe da kayayyakin abinci abin da ke nuna cewa a halin yanzu dai babu wata matsala ana cuɗayyar zaman tare mai kyau wani irin matsaloli ne suke fuskanta Bambancin birnin Tera shine waɗannan da suka baro mazauninsu suka zo nan har yanzu ba su da sansani da aka keɓe musu. Kenan cuɗayar zaman tare da waɗannan mutane tare da al'ummar garin kamar iyali ne ke akwai masu su wanda haka yana ba mu wahala na sanin yadda za mu tattara su domin mu ba su ɗauki dukansu dai suna cikin iyalai da suka karɓe su ne. Ba su da wurin zama sai Meri ne ta samar musu da sansani uku wanda muke tunanin mu gyara shi a girka su a can shi ma sai an gyara sansanin sai an samar da ruwa da kiwon lafiya da rumfunan zama domin zaman su a can saboda mutane da suka fito daga goruwal bankilare ko koru jaguru waɗanda duka mafi yawan su suna da 'yan uwa a tera inda suka karɓe su suke zaune tare